Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rawa salamu alaikum barkamu da wani lokaci. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 23 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga ibrahim da kanun labarai to abdulaziz wata hukumar sa ido a amurka ta bayyana shakka kan ikirarin ingancin kashi 100 bisa ɗari da kamfanin astrazeneca ya ce rigakafin covid-19 da ya ƙirƙiro yana da shi masu kada ƙuri'a a isra'ila sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau dinnan talata a zaɓi majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu sannan jami'ai a kasar bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla a bakwai daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar rohingya kanun labaran kenan bayan kashe na farko na labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta yi bayani game da harin da 'yan bindiga suka kai a garuruwa da dama a cikin gudun tiliya ta jihar tawa inda suka kashe akalla mutane 137 Communiqué du gouvernement. Dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021, les localités d'Intasayan, Bakorat, Wurstenat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa. Har ila yau muna jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa an kaddamar da sabon majalisar dokokin kasar mai wa'adin wakilcin shekaru biyar. Zama Allah godiya zama jama'a mu godiya da suka ba da yardar su suka zaɓo mu muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. Ta wannan shekara biyar da a gaban mu Allah shi ba mu sa'a gare ta Allah sa mu hara lahiya mu kare lahiya Allah ya sa ita ce wani mahwari na ƙara cin gaban ƙasanmu. Za mu leƙa birnin Kwanne inda za ku ci cewa babban kotun yankin ta fara zama don sauraron shari'ar wasu manyan laifuka da suka shafi kisan kai da yunkirin kisan kai da dai sauransu. kamar kowace ranar talata muhammad hafiz babale zai shigo da shirin noma tushen arziki za mu kuma karanta wasu daga cikin saƙonin ku aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurari ga labaran yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin har hada magungunan nan na asar zainika ya ce mataki na karshe na gwajin rigakafin covid-19 da ya ƙirƙiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi ɗari bisa ɗari wajen dakile tsananin ciwo sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin harhaɗa magungunan hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna dsmb a takaice ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan talata mai cewa ta yiwu cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na birtaniya da sweden ya yi amfani da su har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yiwu ya haifar da sakamakon da ba kammalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan jiya litini kamfanin na astrazeneca ya ce nazarin da ya yi kan lafiya da kuma ingancin rigakafin wanda ya kirkiro da haɗin gwiwar jami'ar oxford ta burtaniya ya dogara ne kan wasu mutane sama da dubu talatin da aka yi gwajin a kansu a amurka masu bincike a jami'ar ta oxford sun kuma ce rigakafin na da ingancin 79 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona masu kada ƙuri'a a isra'ila sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗannan talata a zaɓen majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu Firaminista Benjamin Netanyahu wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta dubi da na fuskantar kalubale daga 'yan takara da ɗan dama ciki har da na jam'iyyar yesh atit mai tsaka-tsakin ra'ayi mr yar lapid zaben da aka gudanar a watan mayun bara ya tilla sanatan yahu kafa gwamnatin haɗaka da ministan tsaro benny Gans. to amma wannan tsarin ya rushe a watan disamba bayan da gwamnatin haɗakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar likud ta sunatan yahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan talata. To amma abin da ba a sani ba har yanzu shine ko shin jam'iyyun kawance za su iya samun isasshen goyon baya da zai kai ga kafa gwamnatin haɗaka. Jami'ai a ƙasar Bangladesh sun fara binciken musabbabin wata babbar gobara wacce ta kashe akalla bakwai daga cikin dubun dubatan 'yan gudun hijirar Rohingya da suke zaune a wani sansani yayin da aka shiga kwakwale tarkace ko a gano karin waɗanda abin ya ritsa da su zuwa yau dinnan talata gobarar ta yi kaca-kaca da sansanin 'yan gudun hijira da ke baluhali daura da garin cox bars da ke kudancin kasar jiya litini inda ta kona dubban tantuna yayin da jama'a suka yi ta ƙoƙarin tsirar da 'yan abubuwan da suka mallaka zuwa yanzu dai 'yan sanda sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu fara hotunanmu daga jamhuriyar Nijar, inda bayan binciken da ta yi gwamnati kasar ta ce 'yan ta'adda da suka bullo daga kasar Mali sun kai hare-hare a cikin garuruwa da dama da wata tunga a cikin gundumar Tiliya a cikin jihar Tawa inda suka kashe mutane 137 kuma wasu da dama suka jikata. wakilin murya amurka a birnin kwanni da ke cikin jihar tawa haruna mamman bako ya aiko mana wannan bayani communique du gouvernement dans l'après-midi du dimanche 21 mars 2021 les localités d'intazayan bakorat Ursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tilia, région de Tawa, ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des A daren jiya ne kakakin gwamnatin jamhuriyar Nijar Alhaji Zakariya ya bayyana a kawohin yada labarai na kasar domin sanar da 'yan kasar na jamhuriyar Nijar a hukumance irin yanda 'yan ta'adda suka abkawa waɗansu garuruwa da dama da wata tunga a jihar Tawa a cikin karkarar gundumar Tilliya La har suka kashe mutane 137. ont fait l'objet d'une attaque perpétrée par des bandits armés. L'attaque qui a ciblé des populations civiles et entraîné la mort de 137 personnes et de nombreux blessés 'Yan ta'addan ne suka abkawa waɗannan garuruwan na gundumar Tilliya suka hallaka fararen hula da ba su ji ba su gani ba. Sun kashe mutane 137 sun jima da dama to wannan shine karo na hudu bayan tumur shu'umu bango zarumdai da bani bango. Ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l'horreur et la barbarie. labari su dai waɗannan 'yan ta'addar sun kai ƙololuwa wajen aikata ɗanya aiki tunda ba su aukawa kowa sai fararen hula in ji kakakin gwamnatin ƙasar in enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de cet acte lâche et par des criminels ya ci gaba da cewa gwamnati ta soma bincike domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan mummuna aikin domin ta kaso su kuma ta bayanar da su gaban kuliya daga nan sai ya ce Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le gouvernement adresse leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement. A cikin wannan mummunan yanayin gwamnati ta keɓe kwanaki uku na zaman makoki kuma za ta sauko da tutocin ƙasar a tsakiya. Haka ma shugaban ƙasar da gwamnati na isar da saƙon ta'aziyya ga waɗanda suka yi rashi tare da fatan samun sauƙi ga waɗanda suka shikata. Haka ma mun yi Allah wadda da ɗanyen aikin waɗannan 'yan ta'adda kuma gwamnati da shugaban ƙasa na kira ga 'yan kasar da su kiyaye da duk abin da ke kai komo a cikin kasar domin hukumomin nijar sun lashe takobin ci gaba da yakar 'yan ta'adda sai sun cimma nasara haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako ana tare da sashen hausa da murai amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ibrahim da labaran duniya kashi na biyu to abdulaziz sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau talata ya ce amurka na son sake maido da dangantakarta da kasashe da kuma kungiyoyi a ta bakinsa na farko da kawayenmu a neto yayin da yake bayani kan abin da ya kira himmar da gwamnatin biden ke bayarwa wajen haɗa kai da abokan tafiya. Blinken yana magana da manema labarai ne a Brussels tare da sakataren NATO Jens Stoltenberg kafin fara tattaunawar su biyu gabanin taron ministocin NETO daga baya a ranar. Stoltenberg ya ce yana mara balale da salon sabuwar gwamnatin Amurka. Yana mai cewa akwai dama ta musamman ta buɗe wani sabon babi a hulɗa tsakanin ƙasashen ƙetaren Atalantika. a ƙarshe gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden ta mai da martani bayan da wasu hujjoji suka nuna cewa halin da ake ciki a kan iyakar amurka da mexico bai da kyau sakatariyar yada labaran fajar shugaban amurka ta white house jin saki ta ce gwamnatin biden na mai da hankali ne kan samar da ƙarin matsugunai a kan iyakar amurka da mexico bayan da wasu hotuna suka nuna yara ƙanana a cunkushe a wani ɗakin da ke ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron kan iyakar amurka a texas waɗannan hotunan sun tabbatar da abin da muka daɗe muna faɗi cewa waɗannan wurare na jami'an kula da kan iyaka ba su dace da yara ƙanana ba abin da sake ta faɗa ma manema labarai kenan jiya litini ta ƙara da cewa ba wurare ne da muke son yara su zauna na lokaci mai tsawo ba wani zaɓin da muke da shi kuma shine mu ta sakiyar yaran su sake yin irin tafiya mai cike da haɗarin nan da suka yi wannan a ganinmu ba zaɓi ba ne mai kyau kafan labarai ta axios ta fara wallafa hotunan jiya litini wanda wani ɗan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka mai wakiltar gundumar kan iyaka a texas mai suna henry kula ya ɗauko. da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa mai babban birnin jamhuriyar Nijar inda aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin ƙasar mai wa'adin wakilcin shekaru biyar. Akalla kashi ɗaya daga cikin biyar na 'yan majalisa a wannan karon mata ne. Abin da ake ganin sa a matsayin wani ci gaba a ƙoƙarin cike giɓin da ke tsakanin jinsin mata da na maza wajen raba mukamin siyasa a ƙasar da mata ke da rinjaye a yawan al'umma wakilin murya amurka a yamai sirbumin barma ya aiko mana da ƙarin bayani da wani kware-kwaren biki ne aka kaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin ƙasar ta nishar mako guda kenan da shuɗewar wa'adin tsohuwar majalisar da aka kafa bayan zaben shekarar 2016 Majalisar wacce ainihi ke da kujerun wakilci 171 na kunshe ne a wannan karan da wakilai 166 saboda rashin gudanar da zaben 'yan nishar mazauna kasashen waje. Honorable Kallamu Tari na daga cikin sababbin 'yan majalisar da ke soma wa'adin wakilcin al'umma na tsawon shekaru biyar. Zama Allah godiya zama jama'a godiya da suka ba da yardarsu suka zaɓo mu muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa. ta min wannan shekara biyar da a gaban mu Allah shi ba mu sa'a gare ta Allah sa mu hara lahiya mu kare lahiya Allah ya sa ita ce wani mahwari na ƙara cin gaban mu kuma ina fatan dubututuwa su za su tsaya tsakanin su da Allah su tsaye da dokoki na gari wa'anda ake biya wa'anda aka yi cikin dogon lissafi don a kiyaye hakkin kowa a cikin ƙasa dagewar mata akan batun mutunta dokar luwasun lokota da ke hangen ware kason musamman domin jinsin mata wajen rabon mukaman siyasa da na daɗe ta samar da kyakkyawan sakamako domin a wannan karan mata ne ke kan kashi ɗaya daga cikin hudu na yawan kujerun wakilcin al'umma a zauren majalisar a cewar honorable na na jubi haruna mati hakan na nufin an buɗe sabon babin siyasa a wannan kasa. Eh, zan fara da kaina ni da na san kaina eh, a lokacin da aka yi tsaye irin za a yin himn national na kasa sai na ji ma kamar ban taba jin ta ba sai yau saboda irin abun ya shige ni saboda irin na kara tabbatar da cewa eh aiki muka zo yi kuma kasancewa mata suna da yawa a banan nan ya nuna cewa za a samu canji kuma muna kyautar zaton cewa insha Allahu ta'ala mata kam sun zo ne dan kansu dan ciwon da gare mu kuma dan ci gaban kasar mu insha Allahu ta'ala shugabanci wuya gare shi kenan ba komi muke bukata ba sai dai a taya mu da addu'a dangance da ayyuka da za a yi na kasa da insha Allahu ta'ala Allah ya tabbatar da kasar nan cikin kwanciyar hankali sannan kuma ci gaba ya bunkasa a Niger a ci gaba da ayyukan kafar san sabuwar majalisar a yau bangarorin da ke wakilci za su gudanar da zaben shugabannin su a matsayin wani matakin share fagen soma ayyukan da talakawa ke jiran gani daga wakilansu a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne 'yan Nijar suka kada kuri'ar zaben 'yan majalisar dokokin kasa. wanda a ƙarshensa jam'iyyar PNDS ta zo kan gaba a yawan kujeru yayin da jam'iyyar Model Lumana ke danne mata gargada sannan sauran jam'iyyu suka biyo baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma bar mu ƙara komawa birnin kwanni da ke jamhuriyar Nijar inda babbar kotun birnin kwanni da ta shafi gundumomi da dama ta so zama na mako daya na musamman na duba manyan laifuka da suka shafi kisa fyaɗe da yunkurin hallaka rayukan mutane ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana tout en souhaitant plein succès à nos travaux et en souhaitant bon retour à nos invités je déclare ouverte la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Koni pour l'année 2021 irin yanda shugaban babbar kotun sauraron manya-manyan laifuka ta birnin kwanni da ke kasancewa ɗaya daga cikin kotuna mafi girma a jamhuriyar Nijar ya kaddamar da zamanta na musamman a ɗakin shari'a na birnin kwanni tare da halartar shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele da sarakunan gargajiya da shugabannin rundunonin tsaro na wannan gunduma da manyan ma'aikata na gundumar da ma shugaban kotun ɗaukar ƙara ta jihar Tawa. Shugaban babbar kotun ta birnin Kwanni da ta shafi gundumomin birnin Kwanni ma dawa da Buza Abubakar Mamadu ya yi mini bayani game da wannan zaman kotun na musamman na mako guda. Wannan zama da za a yi a um, Faransai ana cewa mata shamur criminal shi kuma da uh, a Hausa kusa shari'a ne za a yi waɗanda suka yi manya-manyan laihi kamar kashe mutum yaɗe haka masu dai lahi-lahi dai masu manya-manya su ne za a musu shari'a cikin satin nan guda. Shari'a kuma guda nawa ne za a yi wani To dosi wanda a gare mu su sha biyar ne a cikin kwana bakwai za mu yi na fari muna da dosi biyu har zuwa na ƙarshe can ne za mu samu dosi uku. Waɗansu daga cikin masu manyan laifukan sun share shekaru da suka kai kusan goma suna cin kwakwa a gidan yari saboda rashin zaman kotun don sauraron manyan laifukansu shi yasa na tambayi shugaban babbar kotun ta birnin kwanni ko tun yaushe ne kotun ta share ba ta zamna ba balle ta saurari manyan laifuka watakila ma ta sallami waɗansu daga cikin masu zama gidan yari ko kuma ta yanke musu hukunci. Lalle ya kai shekara wajen biyar kusan shida da za a ce. Juye 2015 aka yi shi yanzu in lissafa ya kai shekara biyar kusan shida. ne ba a yi ba kenan yanzu za mu fara sabuwar doka ce aka dauka wanda aka ce duka wata ya kamata a yi shi wannan shari'ar in akwai hali to da sarari zai kama musamman fursuna da atsare in duk wata aka yi irin wannan aka yi irin wannan gaskiya za a rage yan kaso tunda dai shari'a da ba a yi cikin shekara biyar ma ya zo ana yin wata kenan ka gani mutane a cikin shekara wata goma sha biyu ne kenan a cikin so sha biyu ne kamata a yi cikin shekara guda za a rage yan kaso wanda dai Allah ya sa za su huta in aka musu shari'a huta za su kuma wanda in aka ce kara musu abin ga za a yi sai su masu san lokaci nawa za su iya musu saura amma kana cikin kaso ba ka san ba ba amma ka shara ba ka san ba shekara nawa za a rike ka shi ma wannan ba shi da kyau dan shi ne yanzu za a musu shara wanda zai huta ya huta wanda bai huta ma kuma ya san lokaci nawa ya mai saura wannan zaman kotun na mako guda daga 22 zuwa 28 ga watan maris zai sa gidan yarin da fursunan suke kargame su samu shaidawa kasancewa suna makare da dimbin 'yan kwaso da ma a wani kaulin ke zamne da bisa dalle haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wannan shiri na zuwa muka ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida shirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu afrik akan mita ɗari da biyu digo biyar baya ga haka a yaushe ake so za a zuwa shafukanmu na intanet a biyu hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa kan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya makon da ya gabata wanda Farfesa Muhammad Faguji Ishaku ya fara yin ƙarin bayani kan irin ƙalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani ke fuskanta a wurin manoma. To idan ta haifi 'ya'ya ta yi tsaba, idan manomi ya sake shuka ta, to amfanin wanda ya shuka daga wanda ya girba na baya ba zai kai amfanin wanda ya saya a cikin jakar leda ba. Wato wani hukunci ne na Allah ya sa a cikin wannan shekaru a rau masana suka fahimci haka. Saboda haka duk shekara in dai mutum na son eh, sai dai ya sake sayan wani. Sai dai ya sake sayan yana son wannan amfani amma in baya so saboda akwai manoma da dama idan mun je kamar yawon bin sawu mukan bi sai mutum ya ce maka ai wannan bazaura ce na shuka ma'ana shi a ganin sa ya riga ya kashe auren tunda wannan wanda ya saya yawa an girba to wancan wanda ya girba shuka ba mu hana su amma suna ganin cewa eh amfanin zai ragu ba zai yi yawan na farko ba ba zai ba ba zai ba haka yake haka nau'in sa yake amma akwai nau'in masara waɗanda ba waɗannan bane ba kamar su wake waken soya zaka iya shukawa ka sake mai maimaita idan ka ga dama amma ko shi mukan ja kunnuwan manoma akan cewa za a iya samun gurbatan irin saboda haka ingancinsa wajen tsiro ya tsira ya baka amfani tiriyan tiriyan ba zai kai kamar irin da aka tace aka gyara shi kamar wanda za ka ɗebo a buhu kawai ka je ka kai shi gona ka shuka ba to wannan shine bambanci ba a tilasta wa mutane amma dai mukan wayar musu da kai cewa dan wannan sayowar da za ka yi daga shagon mai iri amfanin da zai jawo maka ya fi ƙauyen da kake ganin cewa ai zan je na siyo ɗan ƙaramin buhun iri akan naira 250 ko naira 500 To, eh, Dr. Shu'aibu barin zo gare ka yanzu ta yaya za mu cire wannan tsoron a zuciyarmu yanzu cewa bayan cutar coronavirus hmm. za a samu wadatar abinci. Eh to, dan tsoro kan mu cire tsoro saboda kin gade daga je bayanan da aka yi a yanzu. Eh, bayanan da shi ma profesa ya cewa akwai abinci. Ai in kika ji bayanin da profesa ya yi na farko ya ce eh, cewa ma'aikata da take kusa da su ta fitar da alkaluma ga cewa bana

an samu ya karu goma a kan ɗari ya karu a kan abin da aka samu kashi goma yawwa cikin ɗari aka samu karuwa a kan abin da aka samu a bara kenan sabanin tsoron da ake ciki yawwa to kin gani kenan so a tabbas kin ga wannan kawai ya isa ya samu cire wannan tsoron a rai kuma manoma yanzu ina son ki sani manomi yanzu ya fi ki son ya shiga gona ya noma bari mu dawo kuma ta fannin dabbobi tunda ai kun ce komai da komai kuke yi akwai tsoro ma din na cewa kila dabbobin ma sun mummutu wasu ba sa samun abinci isasshe saboda bullar wannan cutar wannan katsalandan da wannan annoba ta covid-19 da ta kawo akasari su dabbobi a inda suke an ci gaba da kiwonsu yawanci ba a cikin gari suke ba a waje suke sun wanzu a yanayin da suke ciki kuma waɗanda ainihin suke kula da su yau da kullum suna nan tare da su a takaice tasirin da covid-19 ya yi ya fi tasiri a kan shukan tsire-tsire fiye da na dabbobi saboda haka tasirin da ya yi muna iya cewa babu wani abun tsoro wajen kiwon dabbobi kamar yadda da za a ce shi noman abinci akwai tanaje-tanajen da kuka yi wajen inganta dabbobin su ma kamar yadda kuka yi na kayan noma? Kwarai kuwa, ai shi ne makasudin kafa cibiyoyi akwai cibiya wacce take aikinta kenan inganta dabbobin a inganta su kamar yadda cibiya ta take inganta tsire-tsire irin su masara da wake da dawa da auduga da birana da sauransu da gyada to haka akwai cibiyar da take inganta nau'ukan dabbobi irin su awaki da shanu da kaji da sauransu har da kaji dukansu ana inganta su har da kifi ma shi noma baya yiwuwa sai da inganta jin jinsi na abin da ake noma dukkan kasashen duniya inda suka ci gaba wajen nomansu shine inganta iri ko dai na dabbobi ko irin shuka ko na kifaye wannan shine ginshiki na ci gaba na farko kamar yadda idan kana so ka inganta jinsinka sai ka aure daga wurin da ake da masu karfi-karfi ba lambo-lambon mutane ba saboda akan gaji karsashin jiki to haka su ma ake inganta dabbobi da tsire-tsire wannan abun shi ake la'akari da shi masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu abuja madina dauda sai Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero da Abubakar Sani Salisu Arinkime Potescom suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suke muna so ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar bisa harin ta'addanci da aka kai musu. Muna addu'ar Allah ya shiga waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan harin. Waɗanda suka shiga kuma Allah ya ba su lafiya. kuma ya kiyaye gaba da faruwar wannan amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga sani muhammad cindo unguwar karfin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam bai hausa ya ce hakika nuna damuwa da gwamnati suka yi kan harin da aka kai wa gwamnan jihar benue samuel ortom abin takaici ne ganin yadda ake kai hare-haren ta'addanci akan talakawa amma sam ba su gwada damuwarsu ba hakan ya nuna mana cewa ba talaka ba ne a ransu sai kuma mu na gaba fito daga shehu adamu rejau ya ce ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ya ce kama wanda ake zargi yana sama wa 'yan bindigar jihar zamfara babura da 'yan sanda suka yi a kano abun a yaba masu ne fata da roƙonmu a koda yaushe shine ubangiji allah ya tona asirin duk wani mai hannu cikin rashin zaman lafiyar kasar tamu najeriya amin summa amin sai kuma sako mu na gabato daga babandi muhammad bande ya ce salam biya hausa ya ce 'yan siyasar niger ya kamata ku sasanta tsakaninku domin zaman lafiya shine gishikin ci gaban ƙasa don rikici farkonsa aka sani ba a san sa ba muna roƙon allah ya haɗa kan ku amin summa amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga murtala ibrahim ma daura ya ce assalamu alaikum fi hausa ya ce fadar shugaban ƙasa da gwamnonin arewa ku tsoron Allah domin kun fifita harin da aka kai wa gwamnan jihar Benue fiye da kashe-kashen talakawa da ke faruwa. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. 'Yan sa'o'i kawai bayan da kamfanin har hada magungunan nan na asar zainika ya ce mataki na ƙarshe na gwajin rigakafin COVID-19 da ya kirkiro ya nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 100 bisa 100 wajen daƙile tsananin ciwo. Sai gashi wata cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka ta bayyana damuwa game da wannan ikirari na kamfanin har hada magungunan. Hukumar tattara bayanai da tabbatar da lafiyar magunguna DSMB a takaice. ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan talata mai cewa ta yiwu cikin bayanan da wannan babban kamfanin yin magunguna na birtaniya da sweden ya amfani da su har da wani tsohon zance wanda ya samo asali daga gwajin da aka yi daga baya wanda ta yiwu ya haifar da sakamakon da ba kammalalle ba ne kan kiyasin ingancin bayanan Masu kada ƙuri'a a Isra'ila sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗannan talata a zaben majalisar dokokin ƙasar na hudu cikin shekaru biyu. Firaminista Benjamin Netanyahu wanda ya kasance bisa gadon mulki tun daga shekara ta dubi da tara na fuskantar kalubale daga 'yan takara da ɗan dama ciki har da na jam'iyyar Yesh Atid mai tsaka-tsakin ra'ayi Mr. yar Lapid. Zaben da aka gudanar a watan Mayun bara ya tilla sanatan yahu kafa gwamnatin haɗaka da ministan tsaro benny gantz to amma wannan tsarin ya rushe a watan disamba bayan da gwamnatin haɗakar ta kasa cimma jituwa kan batun kasafin kuɗi ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar jam'iyyar likud ta sunatan yahu za ta ci akasarin kujerun a yau dinnan talata tun masu tsaro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah yarda yanzu amadadin Ibrahim Garba wanda ya tayani gabatarwa sai kuma Daniel Brown da haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai mu haɗa shirinmu na dare da yarda Ubangiji Allah yanzu sai a gyara zama a sauran shirin yau da gobe domin kuma tasa a duk faɗin duniya.